Jami'an kwana-kwana na yankin Ƙaramar Hukumar Mulkin tsafi kenan a lokacin da suka kawo ɗauki ga wata motar dakon man fetur ta kamfanin Salvas Oil and Gas, wadda ta faɗi a garin Tsafe da safiyar Litinin 18 ga watan Afrilu na wannan shekara ta 2022. Hatsarin wanda ya auku a kan titin Gusau zuwa Zaria dab da wurin binciken sojoji na garin Tsafi ya ɗau jami'an kwana-kwana dogon lokaci kafin su murkushe wutar da ta kama sanadiyar man fetur da ke kwarara daga cikin wannan tankar. Duk da yake ba a rasa rayuwa ko ɗaya ba a cikin wannan hatsarin, amma dai direban da kuma yaronsa sun samu raunuka daban-daban, abin da ya sa aka garzaya da su a asibitin garin Tsafi domin duba lafiyarsu. Ƙoƙarinmu na jin ta bakin hukuma a kan lamarin ya ci tura, amma dai mun lura cewa jami'an hukumar kare hatsura ta ƙasa da na kwana-kwana na garin Tsafi suna wurin, suna kuma gudanar da ayyukansu kamar yadda ya kamata. Muhammad, Muhammad ɗan Sa'idu.